بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شي قبل كراتون وانا للتابعين رسالة wanda aka aje domin gabatowar bukin sallah da kuma tahiya aikin hajji Allah ya kaddare <clears throat> yau kuma za a ci gaba yau muna hudu ga watan al-muharram hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da takwas Allah shi muna muwafaka mun kwana cikin babi mai magana akan sifatul wudu wa masalunihi wa marhunihi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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a abin da ya ta su a Allah ya kace kasaru da wata gwada ana da ta zuba kimanin tana son ta tafi musulunci domin ta karfi musulunci da hannun bana allah ya sanya musulunci da da albarka ina take ina take to kamar da ke zo karɓi musulunci alaikum musulam yadda ke zo karɓi musulunci musulunci addini ne wanda yake yana da dokoki kuma ba a tilasta ma kowa sai dai wanda ya tabbatar da cewa yana bukatar samun rabo gobe don haka ba da tsayawa ba sai ki karanta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah faɗi ashhadu ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan anna anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda ma'anar wannan kalma kishi ne ba abin bauta masu Allah amma wanda ke zakkowa da dokoki daga Allah shine annabi Muhammadu kuma kishi ne shi jika da nan ubangiji saboda haka daga yau ba ki komai sai abin da Allah ya ce abin da annabi Muhammadu ya bayani sallallahu alaihi wasallam don haka daga yau ke zan musulma mi sunanki maryam to sunanki alhamdulillah maryam suna ne na musulunci suna ne na mahaifiya ga annabinmu annabi isa alaihi salam don haka allah ya baki albarka irin tata yanzu sai ki ta yi a haɗa ta da mata da sun ka abin nan ta yi wanka kuma yanzu sallan magariba da sallan isha'i sun waje bakanki in ki wanka sai a koya miki da za sallah kuma a haɗa ta da su mata yan agaji da Allah su gaba da karantar da ita da rurar da ita Allah ya sa alkhairi cikin musulunci don haka salamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallama idan mace ta karbi abin nan musulunci rai ba sai yayi musafa da ita ba don haka shi sa an ka baki an ka baki kalma ba sai an haɗa hannu da ke ba Allah taimaka don haka mala abokar sai kusa a kai su ga mata su ajin ah. eh? Eh, na shahina 44 eh kuma cikin babi na sifatul wudu wa masaluni wa mahrudihi wa zikri istinja wal istijma mun gane shi ko eh rabi eh a mun kwana inda an ka ce inda shi mala yace wa qalqalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam